Fitowa Sura hudu Mu'ujizai domin Musa Musa ya amsa ya ce, In ba su gaskanta ni ba, suka kuma ce, Ubangiji bai bayyana gare ka ba fa, sai Ubangiji ya ce, Mene ne wannan a hannunka? Musa ya amsa ya ce, Sanda, sai Ubangiji ya ce, Jefa shi ƙasa, Musa ya jefa shi ƙasa, sai sandan ya zama maciji, Musa kuwa ya gudu daga gare shi, sai Ubangiji ya ce masa, Sa hannunka ka ɗauke shi ta wutsiya, sai Musa ya miƙa hannu, ya kama macijin, macijin kuwa ya dawo sanda a hannunsa. Ubangiji ya ce, Wannan zai sa su ba da gaskiya cewa Ubangiji Allah na kakanninsu, Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, da kuma Allah na Yaƙub, ya bayyana gare ka. Sa'an nan Ubangiji ya ce, Sa hannunka cikin rigarka, sai Musa ya sa hannunsa cikin rigarsa, sa'ad da ya fitar da shi, sai hannun ya kuturce fari fat kamar ƙanƙara, sai Ubangiji ya ce, Yanzu mayar da hannunka a rigarka, sai Musa ya sa hannunsa cikin rigarsa, da ya fitar da shi, sai hannun ya koma kamar sauran jikinsa, sa'an nan Ubangiji ya ce, In ba su gaskanta ba, ko kuma ba su kula da mu'ujiza ta fari ba, wataƙila su gaskanta da ta biyun, amma in ba su gaskata mu'ujizan nan biyu ba, ko kuwa ba su saurare ka ba, sai ka ɗebo ruwa daga Nilu, ka zuba a busasshiyar ƙasa, ruwan da ka ɗebo daga kogin zai zama jini a ƙasar. Musa ya ce wa Ubangiji, Ya Ubangiji, ni ba mai iya magana ba ne, ban taɓa iya ba, ko a yanzu ma, bayan ka yi magana da ni. gama ni mai nauyin baki ne, mai nauyin harshe kuma, Ubangiji ya ce masa, Wa ya ba mutum bakinsa, wa yake maishe shi kurma ko bebe, wa yake ba shi gani, ko ya makanta shi, ashe ba ni Ubangiji ba ne? Yanzu tafi, zan taimake ka ka yi magana, zan kuma koya maka abin da za ka faɗa, Ma Musa ya ce, Ya Ubangiji, ina roƙonka, ka nemi wani ka aika, sai Ubangiji ya yi fushi da Musa ya ce, uwanka Haruna Balawe, ba ya nan ne? Na san ya iya magana, ya riga ya kama hanya don ya sadu da kai, zai kuma yi farin ciki sa'ad da ya ganka. Za ka yi masa magana, ka kuma sa masa maganata a baki, zan kuma taimake ku magana, in koya muku abin da za ku yi, zai yi magana da mutane a madadinka, zai zama kamar bakinka, kai kuwa kamar Allah a gare shi, amma ka ɗauki wannan sanda a hannunka domin ya aikata mu'ujizan. Musa ya koma Masar Sai Musa ya koma wurin Yetro, surukinsa, ya ce masa, Bari in koma wurin mutanena a Masar, in ga ko da mai rai a cikinsu. Yetro ya ce, Tafi, ka kuma sauka lafiya, Ubangiji ya riga ya gaya wa Musa a Midiyan, Koma Masar, domin dukan mutanen da suke neman su kashe ka sun mutu, sai Musa ya ɗauki matarsa da ’ya'yansa maza, ya sa su a kan jaki, suka kama hanya zuwa Masar, ya kuma ɗauki sandan Allah a hannunsa. Ubangiji ya ce wa Musa, Bayan ka koma Masar, ka tabbata ka aikata dukan mu'ujizan da na sa cikin ikonka a gaban Fir'auna. amma zan taurare zuciyarsa domin kada yă bar mutanen su tafi, sa'an nan ka gaya wa Fir'auna, Ga abin da Ubangiji ya ce, Isra'ila shi ne ɗan farina, na gaya maka, ka bar ɗana ya tafi, domin ya yi mani sujada, amma ka ƙi ka bari ya tafi, saboda haka zan kashe ɗan farinka. Ya zama kuwa sa'ad da Musa yake masauki a kan hanya, sai Ubangiji ya gamu da shi, ya nemi yă kashe shi, amma Zifora ta ɗauki dutsen ƙanƙara mai ci, ta yanke loɓar ɗanta, ta taɓa ƙafafun Musa da shi, ta ce, Tabbatacce kai angon jini ne a gare ni, sai Ubangiji ya ƙyale shi. A lokacin ta ce, Angon jini, tana nufin kaciya, Ubangiji ya ce wa Haruna, Tafi cikin hamada ka sadu da Musa, sai ya sadu da Musa a dutsen Allah, ya sumbace shi, sai Musa ya gaya wa Haruna dukan abin da Ubangiji ya aike shi ya faɗa, da kuma dukan mu'ujizan da ya umarce shi ya aikata, Musa da Haruna suka tattara dukan dattawan Isra'ilawa, sai Haruna ya gaya musu dukan abin da Ubangiji ya ce wa Musa, ya kuma aikata mu'ujizan a gaban mutanen, sai suka gaskanta, sa'ad da suka ji cewa Ubangiji ya damu da su, ya kuma ga azabarsu, sai suka durƙusa suka yi sujada.